karfe 8 cip agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo a kan mitoci shidda. Abdullahi Isa isham' barkan mu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci a birnin Maiduguri da ke jihar Borno Najeriya jama'a na fama da karancin ruwan sha a cikin labaran namu za mu ji ko'ina aka kwana sama da mutane 30 ne kuma suka rasa rayukansu biyu bayan wani hari da aka yi karamar hukumar bakwas da ke jihar falatan najeriya wasu 'yan jarida uku 'yan kasar burkina faso da gwamnatin sojan kasar ta kama saboda sukar da suke yi sun bayyana a wani faifan bidiyo sanye da kayan soji yayin da shugaban faransa emmanuel macron ya yi kakkausar suka kamar da sabon salon biyan haraji da donald trump shugaban amurka ya sanar ga labaran yadda muka same su kamar yadda aka ji da farko za mu je jihar borno najeriya inda jama'a ke fama da karancin ruwan sha saboda yadda ambaliyar ruwa da aka fuskanta a watan satumba shekarar ta gabata ta lalata cibiyoyin samar da ruwa ga birnin amma har yanzu ba a gyara su ba matsalar karancin ruwa ta ƙara tsananta ne a daidai lokacin da zafi ya fara kamar yadda za a ji a wannan rahoto na wakilin mu biliyamin yusuf tun bayan da aka samu ibtila'in ambaliyar ruwa a shekarar da ta gabata mazauna wasu unguwanni sun fada cikin na rashin tsaftataccen ruwan sha a maiduguri saboda lalacewar bututun da ke kawo ruwa cikin gari daga madatsar da ke samar da ruwa a cewar malam muhammad muhammad wani mazauni ɗaya daga cikin unguwanni da ke fama da matsalar ruwa a maiduguri ya ce suna cikin mawuyacin hali tun da ambaliyar na ya faru gaskiya muna cikin mawuyacin hali na wajen samun ruwa daga gwange zuwa shi lagos street zuwa old jihar haka muna samun muna siyan amalanke naira dubu biyu dubu da ɗari biyar zuwa dubu ɗaya. shi ma malam hashiru garba da ke unguwar mafoni da ke ƙwaryar birnin maiduguri cewa ya ruwan da suke siye ma ya fara tsada a wannan lokaci na zafi. gaskiya muna cikin wahalar ruwa sosai masu moya mana da nasu farashin da da ake sayarwa mutane ba shi ake sayarwa ba ga abubuwan hannun mutane na da tsadar rayuwa muna kira ga gwamnati ta tallafa mana. To sai dai a nata bangaren gwamnatin jihar Borno ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen samar da ruwa a ɗaukacin birni da kewaye ta hanyar ɗaukar matakai na gaggawa domin magance matsalar. dr muhammad musa aliyu shine janar manajan hukumar samar da tsabtataccen ruwan sha a yankin karkara wacce aka fi sani da ruwasa a jihar borno matakin gaggawa da gwamnatin borno ta dauka shine mai girma gwamna ya bada dama a tona rijiyar burtsatse wato boholes mai aiki hybrid zai aiki da solar zai aiki da wuta a wayansu wuraren da suke da matsalar ruwa sosai shi mai girma gwamna ya riga ya bamu wannan daman duk inda muka ga ko matsala ko muka ji insha Allah za mu kai ɗauki. masana lafiya sun bayyana cewa rashin magance wannan matsala a gaggauce ka iya bude kofofin yaduwar cututtuka da ke alaka da zafi Biliyamin yusuf maiduguri arafa hausa sama da mutane talatin ne suka mutu tare da jikata wasu da dama yayin da wasu 'yan bindiga suka kai munanan hari a wasu ƙauyuka biyar na ƙaramar hukumar bukos da jihar filatan najeriya maharan sun kai wannan sabon harin ne bayan kwanaki biyar da wasu suka kai irinsa wasu 'yan jarida uku 'yan kasar burkina faso da gwamnatin sojojin kasar ta kama saboda sukar da suke yi sun bayyana a wani faifan bidiyo sanye da kayan soja inda suke cewa suna filin daga don gani wa idanunsu yadda ake tafiyar da yaƙi da 'yan ta'adda michael kudisan ya haɗa mana rahoto a kai wannan a makon da ya gabata gwamnatin burkina faso ta soke kungiyar 'yan jarida ta kasar kwana guda bayan kama shugabanta gwezuma sanogo da mataimakinsa bukari ba. kame 'yan jaridar ya biyo bayan jawabin da sanogo ya gabatar a babban taron kungiyar ne inda ya caccaki yadda ake dakile 'yancin faɗin albarkacin baki da na 'yan jarida shi ko ɗan jarida na ukun luke belgium an kama shi ne ya amsa tambayoyi saboda ɗauko rahoto akan jawabin na sanogo ba a tantance inda aka ɗauki bidiyon waɗannan 'yan jarida ba amma ya yi kama da sansanin soji a wani ƙauye suna sanye da kakin soja kawunan su sun sha aski inda suke jaddada buƙatar kawo rahotanni akan zahirin abubuwan da ke wakana game da yaƙi da ta'addanci an sha samun rahotannin kama 'yan jarida a wannan ƙasa da ta shafe shekaru goma tana fama da matsalar ta'addanci akan sukar yaƙin da gwamnatin sojin ke yi da 'yan ta'adda a gaida michael kudisan gwamnatin mulkin sojan nijar ta kaddamar da sabbin taruka a matakin gundumomi domin wayar da kan jama'a na kasar dangane da mahimmancin yi wa juna afuwa to sai dai makusanta hambarar na shugaban kasar bazum muhammad sun bayyana cewa ya dace gwamnatin soji ta sallami waɗanda take ci gaba da tsare su daga ciki har tsohon shugaban kasar bazum muhammad labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rfi tun bayan da shugaban amurka donald trump ya sanar da laftawa kasashe a fadin duniya haraji masana ke bayyana irin illar da zai yi ga tattalin arzikin duniya musamman kasashe matalauta to ko wani tasiri haraji na amurka zai yi ga tattalin arzikin kasashen afirka dr abdulnasir turawa yola na sashen tattalin arziki a jami'ar tarayya ta dutsen jihar jigawa a najeriya ya yi wani tsokaci a kai wannan kamar shi tarif din a gaskiya ba zai shafi kasashen afirka sosai ba saboda muka duba major exporting partners ɗin su kasashen afirka ba kasar Amurka ba ce akwai kasashe da suke kamar bangaren asia da kuma europe sun fi an fitar kayayyakin da suke a afirka zuwa can amurka Ƙasashen dai da suke da alaka mai ƙarfi kamar irin su south africa da irin su american a nan zai ɗanyi tasiri amma aka kwatanta da wasu manyan jiga jigajigan kasashen da suke Afirka kamar ko irin su Egypt ko kuma Nigeria abin zai zo da sauki. Hakan ne yasa ma muka duba za mu gani kamar shi tarif din da yasa kasashen Afirka ba shi da yawa ta muka kwatanta shi da tarif din da shi yasa kasashen Asia da kuma Europe din. Saboda haka wannan ba wani abin ta da hankali ba ne ko ya dai policy in ya zo irin wannan ya zai dan make an impact musamman ga waɗanda suke fitar da kayayyakin su ga waje amma collectively in muka ɗauka ba zai making wani wani babban impact akan tattalin arzikin afirka ba dr abdulnasir turawa yola kenan sashen tattalin arziki a jami'ar tarayya ta dutsen jihar jigawar najeriya kasar lesotho kuma ta sanar a jiya alhamis cewa za ta aiki da tawagar gwamnati cikin gauga zuwa amurka domin shiga eh, shigar da kara a gabanta bayan da shugaban amurka donald trump ya sanya haraji na kashi hamsin cikin 100 kan karamar kasar da ke kudancin afirka wanda shine mafi girma da aka taba bayyana wa kasar kamar yadda hukumi suka tabbatar sauran kasashen afirka an yi niyya da koko an kakaba waɗannan ƙasashe haraji fiye da sabon farashin yadda aka sani da kusan kashi goma cikin ɗari ƙasar madagascar yanzu haka za ta fuskanci haraji na kashi 47 cikin ɗari yayin da ƙasar eh, tsibirin morris zai fuskanci haraji na kashi 40 cikin ɗari sai botswana kashi 37 cikin ɗari equatorial guinea kashi 30 cikin ɗari a ƙasar eh, afirka ta kudu kashi 30 cikin ɗari. sabon mai baiwa shugaban amurka shawara kan batutan da suka jibanci kasashen afirka na cigaba da ran gadi a nahiyar inda ya tafi kasar jamhuriyar demokradiyyar congo kafin daga misali ya wuce zuwa kigali da kenya da kuma rwanda uganda a ziyararsa ta farko masad bulos ya gana da shugaban kasar felix tshisekedi inda suka tattauna batutuwan tsaro da haɗin gwiwar tattalin arziki dubban ɗaruruwan falasinawa ne ke ci gaba da ficewa daga kudancin birnin rafa bayan da sojojin isra'ila suka kutsa kai tsakar birnin tare da kurar fararen kula da karfin tuwo azima bashar aminu ta haɗa mana rahoto a kai da karfin tsiya ne sojin na isra'ila ke tilasta wa falasɗinawa ficewa daga kudancin rafa ta yadda sukan kashe duk wanda ya yi turjiya bayan da suka girke tarin kayayyakin yakin su kama daga motoci masu silke da kuma manyan motocin yaki da ma na rushe gine-gine bayan da isra'ilar ta bayyana birnin na rafa a matsayin wajen da za ta mayar sansanin tsaro don kange barazanar mayakan hamas wannan kura da yahudawan ke wa falasɗinawa na matsayin tagayyara mafi tattare da adadi mai yawa na mutane da aka taɓa gani kuma korar na zuwa a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da mamayar yankunan falastinu wanda kai tsaye take bayyanawa a matsayin mallakinta kare kan yankunan da ta kwace a siriya da lebanon cikin ƙasa da sa'o'i 24 da suka gabata isra'ila ta kashe wanda da yawansu ya kai bakwai. kare kan wasu mutum 20 da hare-haren sojinta na sama suka kashe a shuja'iyya wata dattijuwa da kurar ta rutsa da ita ta ce yahudawan na kwankwasa musu kofa tare da ta sakeyar su zuwa wajen gari a gaida azima bashir aminu shugaban faransa emmanuel macron ya aika kausar suka game da sabon salon biyan haraji da donald trump ya sanar lamarin da ya matukar girgiza kasuwannin duniya shugaban na faransa da ke ganawa da shugabannin kamfanoni da masana'antun faransa waɗanda wannan mataki zai shafa kai tsaye ya ce daga ƙarshe amurka ce za ta fi cutuwa matukar aka aiwatar da harajin sama da mutane dubu uku ne aka tabbatar da su bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da bakwai kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa akalla mutane miliyan uku ne suka mutu ta wata hanya lamarin da ya jefa al'ummar miyamar cikin rudani wanda ya kai ga wasu kungiyoyin da ma jama'a gudanar da zanga-zanga don nuna bacin ransu da kuma aikewa da kira ga shugaban majalisar sojan kasar. karfe 8 da mintuna goma. sai mu shiga labaran wasanni tare na Nasir Sani barka da saki nawa. To barka da aiki. yawa To a labarin wasannin namu da yanzu za mu dan shafo ne inda tawagar Super Eagles ta Najeriya kenan. nigeria ba. Ta dan matsa kaɗan a jadawalin da hukumar fifa ta fitar hmm. na gasar hukumar kwallon kafa ta duniya hukumar kwallon kafa ta duniya bisa kididdigar da ita hukumar ta fifa ta fitar a ranar alhamis nigeria ta haura daga maki na 44 zuwa na 43 duk da rashin nasarar da suka yi hmm. a gida da zimbabwe a wasan neman gurbin shiga gasar cin hmm. kofin na duniya kenan shekara ta 2026 a lokacin taka wannan gasar da ita cin kofin duniya duniya fifa a watan maris na wato zakaran na afirka a karo na uku kenan mhm. sun buga wasanni biyu da suka doke ruwanda da ci biyu da nema a kigali kafin a tashi kunnen doki a uyo wadda ya kara dan karya yake nema ya dan karya lagonsu na wannan buri da suke da mhm. na mhm. shiga gasar To za mu koma wasanni da za a kara a gasar Pro League na Saudi Arabia inda Al-Hilal za ta kara da Al-Nasr da misalin karfe bakwai na yammacin yau din nan. Sannan gasar Bundesliga Augsburg za ta karbi ga bakuncin Bayern Munich da misalin karfe bakwai da rabi. Wasannin Jamus kenan ba? da gaske. sai kuma gasar Ligue 1 na kasar Faransa inda Nice za ta kece raini da Nantes da misalin karfe bakwai da minti Nice da Nantes kenan yau akwai kallo. Kwarai da gaske yau kana filin kenan. Sosai. <laughs> to shi kenan. To a A kuwa Genoa ce za ta wato da ta udinese za su kara da misalin karfe 7 da minti 41 sai gasar la liga rayon volcano za ta karbi bakoncin espanyol da misalin karfe 8 daidai 8 daidai. ma kasa kenan ba kwarai da gaske inda za su barje gumi to kungiyar liverpool ke jagorantar teburin gasar premier league din da maki 73 a cikin wasanni 30 da suka buga kwarai da gaske yayin da arsenal ke bin su a baya da maki 61 sai nottingham forest a mataki na uku da mhm. maki 57 to a gasar la liga ta spaniya kuwa barcelona ce ke jan ragamar teburin da maki 66 sai real madrid ta biyu da maki 63 a yayin da atletico madrid <laughs> kwarai da gaske ah, haka yake atletico madrid ke matsayi na uku da maki 57 inda atletico athletic bilbao, bilbao ke mataki na hudu da maki 53 mm -hmm. a gasar siri a kuma inter milan ce ke kan gaba da ɗarewa kan teburi da maki 67 a yayin da napoli ke binta a baya da maki 64 inda atlanta ce ke matsayi na uku da maki 58 sai kuma mataki na hudu da maki 56 haka yake to a gasar league one kuwa na kasar faransa psg ce kwarai da gaske mun sake dawowa ke ci gaba da jan ragamar teburin da maki 71 mhm. inda monaco ke bi mata baya da maki 50 sai masar da ke ta uku da maki 49 yayin da nis take mataki na hudu da maki arba'in da bakwai nasir sani ina ji za mu haɗuwa zuwa an jima a filin kwallo ke na sai da an ka masu sauraro mu da warhaka ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo wato facebook tiktok da kuma whatsapp kasashe sun shirya daukar ramuwar gayya kan harajin da Trump ya lafta musu. Shin kowane tasiri sabon harajin na Trump zai yi wa Afirka? Yanayin zafi a Maiduguri ya fito fili karara da matsalar ruwan sha da ake fama da ita. Bayan kammala samun horon soji shugabannin 'yan jaridu da gwamnatin burkina faso ta kama sun bayyana a fagen yaƙi sanye da kakin sojoji ku ci gaba da bibiyar sashen hausa na radio france international arafai domin samun ƙayatattun labarai kuma sahihai ku bibiya rafai hausa kumori haka yake ku bibiya rafai hausa kumori banda haka kuma ga wani sako nan gaba kamar yadda aka saba a kowace ranar juma'a filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya kama daga tsaro siyasa tattalin arziki da kuma zamantakewa Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp sai mun ji daga gare ku. Daga yanzu sashen Hausa na Arafa ya sake dawo muku da shirin nan na duniyar mu a yau wanda zai rinka gayyato ƙwararru don tattaunawa da su kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da ke faruwa a duniyar nan tamu. Shirin duniyar mu a yau zai rinka zuwa ne a duk ranar Asabar da misalin karfe biyar na yammaci sannan a saurari maimacin sa a ranar Lahadi da misalin karfe bakwai na safiya agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Kasance da Arfa Hausa a koda yaushe don sauraron kayatattun shirye-shirye masu ilmantarwa. Haka yake da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu kuma ba tare ɓata lokaci ba ga shirmu na gaba. Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne yake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai mai da hankali ne kai yadda a yanzu kasashen Afirka suka mai da hankali wajen nada masu horas da tawagogin kasashen su na cikin gida. A shekarun baya dai mafi akasarin kasashen nahiyar Afirka kan ɗauko masu horaswa ne daga kasashen